Sashen Hausa na Studio kalangu su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai Yamai. raro Asmana shi nake muku lale marhabin a cikin shirin na yau Juma'a 23 ga watan Juwan na 2023. A cikin shirin za ku yi cewa a ranar hawan arfa wato shashibirin sallar layya an shawarci waɗanda ba su sami zuwa hajji ba su yi azumi wani malamin wa'azi na tahe da ƙarin bayani. kwamɓalar wasannin motsa jiki na masu nakasa karo na uku ta gudana a ƙarshen makon da ya gabata a maradi za mu ji yadda ta kaya rahoton musamman na madacin yau zai kai mu a doso domin sanin tubal wani tambarin tarihi na masarautar gargajiya a jiya ne majalisar dokoki ta amince da sabon taken ƙasa wanda ƙwararru na ƙasa suka tsara gina rediyon majalisar da ya watsa wato muhawara kan batun kai tsaye ya bayyana cewa yan majalisar 149 da suka kasance a marabar dukkansu ne suka jefa kuri'ar amincewa da dokar da ta jibance sabon taken mai suna l'honneur de la patrie to kuma da kun gashi dai yan majalisar dokokin nijar sun amince da dokar da ta jibanci kawo gyaran huska ga ayar doka mai lamba daya ta kundin tsarin mulki inda aka shigar da sabon taken kasa mai suna honneur de la patrie yayin da ta maye gurbin taken mai suna la nigerian 'yan ƙasa sun bayyana mabambantar ra'ayoyinsu akan sabon taken a hirarsu da alamin washar. Taken ƙasar Nijar yana da matuƙar mahimmanci saboda wancan tsohon taken turawa mulkin mallaka ne suka kawo mana shi, amma da aka canza shi abin ya yi kyau. Muna fatan a cikin makarantun boko a koyar da ɗalibai. Wannan sabon taken ƙasar ni jiya ne kawai na ji shi, kuma na yi ba da shi sosai. Abin da ya rage kawai kowa ya koye shi. Ina ba da shawarar a soma koyar da shi cikin makarantu, daga nan kowa sai ya koya. Haka zali zalika jami'an tsaro ma ya kamata su koye shi in suna kaɗa shi kai a kai kowa zai koya. Mun nemi canji kuma mun samu yanzu ya kamata a samar da tsare-tsare a makarantun boko da kuma gidajen radiyo da talabijin domin wayar da kan jama'a a koya musu wannan taken ƙasa. Salon kiɗan ne dai jama'a suka yi ta cece a kansa amma ni a gani na ya kamata a ce ya zama kusanci da sojoji saboda yana ta'allaka ne da kishin ƙasa. a cikin wannan wata na zuwa hajji musulmin da ke da halin wato hali suna zuwa makka domin gudanar da ayyukan hajji wadanda kuma ba su sami sa'ar zuwa hajjin ba suna iya azumtar ranar tara ga watan na zulhajj wanda ya zo daidai da ranar hawan dutsen arfa ustaz muhammad mustapha mabana majalisar musulunci ta nijar ya ba da tarihin wannan rana a hira shi da rafika a tahir mu Ashura ya Ranar Ashura akwai jama'a da suke azumtar shi domin gode wa Allah da ya ba su nasara ga Fir'auna. Wata ruwaya kuma ana yin azumin ranar tara ko Yahudawa na Makka suna azumin Ashura. Annabi ya iske su suna yin azumin a Madina ranar tara ga watan Zulhaj. Ya tambaye su don me suke yin azumin sai suka ce masa suna yin azumin ne domin tunawa da nasarar da Annabi Musa ya sa samu ga fir'auna annabin arhama ya yi azumin tara ga watan zulhaj tare da kiristoci da yahudawa kuma ya ce musu shi ya fi kusa da annabi musa shekara mai zuwa ya ce zai yi azumin ranar tara da kuma ranar goma sai dai bai samu yin shi ba da wannan azumin zai kasance ne ranar tara da kuma ranar goma a mako mai zuwa ne za a gudanar da shirgullan sallar layya mun da yadda yanayin kasuwar raguna take a doso wata tawagar abokan aikinmu da ta kai ziyara aiki a doson ta nuna cewa farashin ragunan ya hauhawa mun kai la zakari mai sana'ar raguna a garin doso ya yi karin bayani a hira shida rafika a tahir Ragunan kasuwannin ƙauye ne muke zuwa muna siyo su a kasuwar Kargi Bangu, Mako da sauran ƙananan kasuwanni sai mu kawo su a nan doso mu saida. Wallahi akwai raguna sai dai ko da yake akwai su suna tsada muna sayowa da tsada idan muka kawo su a nan har muke saida su sai mun wahala saboda babu kuɗin saya ƙaramin farashin rago kana samun na jika 60 har zuwa ka 225 wani lokaci ba ma saidawa ko ɗaya saboda ba kuɗi muna tafiya yawon talla idan ba mu saida ba sai mu dawo da su a nan turaku tun da watan sallar na ya tsaya ina ganin rago takwas ne kadai na saida idan na je yawo ba na saidawa sai na dawo da ba su abinci akwai waɗanda ma ba ka samu domin gashin ragunan layya a yamai bana al'umma na bukatar itace da yawansu ya tashi kimanin ton dubu hamsin da hudu wato busassun itace a cewar sakatare janar na kungiyar masu kula da harkokin icen na girki domin rage yawan iccen ko gawayin icce a lokacin gashin raguna matasa masu kare muhalli sun gargaɗi mutane da su mai da hankali ga gawai na zamani mamman sani sakatare janar na kungiyar masu kula da harkokin iccen ya yi wa muktar hamadu karen haske wagga shekara wannan kungiyar tamu tana cikin wala haulu wala kuwati tunda wajen kashi 80 cikin 100 wanda muke zuwa mu ɗebo wa'annan itacen yanzu ya zan mahaukar 'yan ta'adda inda muke zuwa mu ɗebo itacen nan bai huce kashi goma cikin 100 ba itacen nan da kuke gani manya-manya na layya ba wai itace ne wanda ake zuwa ɗaya rana ake kawo su ba kowane voyage ake hidda kaɗan-kaɗan har a tara kamar da an yi sallah ga yau tun ga gobe mun fara shirin wata shekara mai zuwa duk da haka nan wagga matsala ta rashin tsaro ya ba na wa'annan itacen ba mu tanade su ba yadda za su isan mutane mun ga yawon waje ta bisa kai gare mu da mutanen yamai mu nemo musu abinda za su gasa ragunan su tunda mun ga icce bana bai isa mun ka mun karar da ba hannu da babban wannan kungiyar mai kula da tono sharbon na karkashin kasa mun karar da ba hannu da ita nan cikin garin yamai wuri kusan goma sha biyar don ka aza wannan sharbonkin na karkashin kasa sako guda ɗari biyar na yake a safiyar ne aka yi bikin kawo ƙarshen gasar mata masu kasuwanci da ake kira shark tank a cibiyar al'adu ta ƙasar amurka da ke yamai bana mata 744 na shahohi takwas na ƙasar niger ne suka nemi shiga gasar amma 500 ne aka tantance aka kuma horar da su a wurare guda hudu a yamai mata takwas aka zaɓa waɗanda za su halarci karon karshe da suka hada da maraɗi wadda ta lashe tukwici na farko aisatu husaini wadda ta sami tukwicin ta yi wa fatima malam yaro ƙarin bayani Wani tankaɗe da rairaye ne suka yi wannan karin ma inda suka mana tambayoyi ta hanyar kiran salula. Daga nan ne na ceto wannan tukuncin insha Allah sai na lashe shi. Idan kun duba ma cikin 'yan takarar dukkan na hisu shekaru. Na shi ma ina gwagwarmaya wannan karin dai ne na samu wannan lambar yabon. Ya kamata ka sa ran cewa za ka samu galaba inda kana da niyya to za ka cimma gorinka. masana ƙauyen zangon hamadu a ƙaramar hukumar karkarar kwalara cikin gundumar miriya na fuskantar matsalar ruwa mai tsafta yau shekaru da dama kenan da jama'ar ƙauyen ke amfani da ruwa na rijiyoyi to sai dai a lokacin da mana rijiyoyin suna cika da ruwan sama aliketa ya tuntuɓe rufa'i sani mai wato mai garin ƙauyen zango hamadu ta wayar tarho rijiyoyi ne ake da su na da kamar yanzu in damana ta yi ruwa da yake fita daga cikin gari haka kuma duka sai ma ruwan nan duka sai biya ya cike wani lokacin ya an ke musu ba ma lokacin da ruwan gaba ɗaya cin yi rijiyoyin sai da na yi kira mayar na kolar din na gaya mishi ya ba mu wani taimako ma na yadda za a janye ruwan na gaya mishi amma bai kawo mana ɗauki ba ainihin in na cikin gari kamar ruwa ya fito kenan zai fita waje hanyar da yake fita din rijiyoyin a kan hanyar gaba ɗaya shi ne yake ma mai gudun duka kiran da muke da shi gaskiya na dai a kamar ɗauki ne saboda Allah ko da ma ba samu famfon ba a ce babu wata matsala dai ana shan ruwan da ya lamu lafiya ko da ba a samu bamfan ba dai ya sa ya kasance to ana akwai ruwan da ya tsaftatacce duk shekara idan lokacin damina ya shigo wato rashin jituwa na barkewa tsakanin manoma da makiyaya na gingimi sanadiyar tarayyar wasu albarkatu da suke yi hakan na kaiwa ga fadace-fadace har ma da rasa rayukan jama'a mamman haruna kwararre a fannin rigakafi da kula da ringimu ya yi kira ga hukumomi da su wayar da kan bangarorin biyu a hira shi da maina abdullahi abin da ya shahi rikici tsakanin manoma da makiyaya lalle wannan babban rigima ne tunda muna fuskantar wannan eh, matsala anan cikin gunduman gingimi babban abu wanda yake jawo matsala duka eh, in ka shahi wajen makiyaya ciyawa ne kenan da wuri ya kamata mahukunta su tashi su waye ma mutane kai dan saboda kar a samu wa'insu matsaloli idan ka duba ka gani in ka je neman ciyawa ciyawa ya kare baka samu ba ciyawa dole zaka zo ka nufi inda gonakai suke maimakon ka yi haƙuri idan eh, masu gonakai suka kare aikin su kusa dabbobin ku su ci a'a kahin su kare aikin gonan su idan sun juya ba su nan sai ka gani an sa dabbobi sun ci amfanin gona da suka yi kenan in ka duba ka gani ta ko ina wayannan matsalolin akwai shi kuma in ka duba laihi wannan yana zuwa har ma kamar da na gama wajen mahukunta su ya kamata kahin lokacin da damana ta zamna zai su waye ma makiyaya da manoman kai ga fa dokoki wanda muka shinhoda ga hanya wanda muka fudda inda dabbobi za su bi su wuce kar ku yarda ku shibka a wannan nauri. a fagen wasanni a ƙarshen makon da ya gabata ne garin maraɗi ya karɓi kwamfular ƙasa ta wasannin motsa jiki na masu nakasa karo na uku a sakamakon wasannin yamai ta kasance da matsayi na ɗaya yayin da zandar ke bi mata sai jihar talabiri da ta zo ta uku yakuba abdu shugaban ƙungiyar wasannin motsa jiki ta masu nakasa ya yi wa hasumi guruza ƙarin bayani Kwamɓala ta ƙasa ta gudana yadda ya kamata duka jawoyi sun halarta daga Yamai har zuwa Difa. Kwamɓalar ta gudana da kyau a fannonin wasa daban-daban. Akwai tsero na gudun fanfalaki na meta ɗari da kuma tsalle na maza da na mata da kuma ƙwallon raga. Yamai ta zo ta ɗaya, Zandar ta biyu, Tilaberi ta uku. An samu halartar mata a gasar tsero da kuma tsalle na nauyi. ke yanzu kuma sai rahoton namu na musamman masarautar doso na da wani tambari mai tarihin gaske da ake kira tubal wani kayan kiɗa ne da ake watarki matsayin alamar masarautar gargajiyar mai tarihi sosai ba a fidda tubal waje sai da wasu dalilai na musamman bari mu saurari tarihin tubal ta bakin hassan hinsa baro mashawarci a masarautar doso a yi rashida zainabu abdu Me ake ce ma tubal? Tubal wo oh, dai. Tubal a masarauta yake ma'anar shi tambarin yaƙi. Tambarin yaƙi kuma idan aka ce haka kenan tun tun tun can da idan aka buga shi saboda kiran mayaƙa ne. Amma shi tubal ba ko ina ba ake buga shi. Don ko hujja fitar da shi biyar suke. Na ɗaya an za a naɗa sarki. Na biyu an sarki ya mutu. Na uku da sallar layya. Na hudu da sallar Ramadan. Na biyar an za a faɗakar da kiran mayaƙa an yaƙi. ya shigo ana buga shi don su tattaro. sau biyar da ake buga tubal duka sautin ɗaya ne. Karyan fallon Kano Bugun iri guda ne, amma a fuska uku ake bugun shi. Na ɗaya mai buga shi yana buga shi na harko ta fuskar yamma so uku ya buga fuskar gabas so uku ya buga fuskar arewa so uku sannan ta gusum so uku amma an ana bugun shi akwai son kira guda kusa in aka yi bugu uku son kiran yawa magabatan sarautar kirari ya tada musu tsini kuma shi tubal ba kamar kowane tambari ba ne akwai abubuwa cikinsa da ni banna da izinin fadarsu wannan sarki kadai ke iya zayyana su balki kaɗai ne dukkan sarakuna ke unhwani da shi. Kowane sarki na da nashi tambari tubal. da ya rasu ana kwance tambarin tubal. ana sa yuka a tsage shi ba wai kacancana shi ne ba ake a'a tsage shi ake ta saman in aka naɗa sabon sarki shi ma zai ce haƙa mishi tambarinsa tubal. Yin tambarin tubal da sa biyu ne ake yin shi. Akwai baƙin sa guda, akwai jan sa guda. Su ne an aka yanka su, fatar tasu ce ake sawa. Fatar jan sa ita ake sawa a yi naɗin kan tambarin. Na baƙin san a yi tsigiyar ɗarmun tambari. Shin har yau ana buga tubal a doso? Bifo, bi, nkuna, halsu ba. Shekaran jiya, jiya, yau, gobe, an dai akwai sarauta ana buga tambari tubal, amma akan wannan hanyoyi biyar ake buga tubal. Fondo gane ga tubal Tumar da masu mu karshen shirin namu kenan na halin yanzu zan bar ku da Zainabu Audu dauke labarai da harshen zabarmanci. manci. mutuna muku cewa kuna ku sake sauran wato labaru da kuma rahotanninmu na musamman ta hanyar buga lambar uku biyu biyar tare da layin artel sannan kuma za ku iya samu sauran shirye mu ta hanyar wato manhajar studio kalangu da ake samu ta play store ai saurare lahiya studio A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.